صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب كليني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فير ومالكي إلى خير ناس خير من وطئ أثارا وخير نزار خير حي وهالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح العزيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبلاده العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ga jama'a yan uwa musamman waɗanda suke tare da wanda gidan rediyo da talabijin na bakandamiya wanda yake gabatar da wannan shiri mai suna mimbar musulunci wanda alhamdulahi yan ana tare da mu alhamdulahi mun yi magana ne akan watan zulhaji da kuma irin abubuwan da ya kamata a yi a ciki kuma irin faralar da ke cikin ranar arfa da kuma ayyuka na haji musamman layya da kabbarorin da ake yi da kuma abubuwan da suka kamata musamman maganan annabi ibrahim alaihissalam wanda muka ce dukkan sha'irar hajji din nan da dawafi da gina daki da safa da marwa da zanzan da kansa zama wurin to yana da alaƙa ne da annabi ibrahim alaihissalam shi ne alhamdulillah yanzu kuma gashi allah ya kawo mutum kare wani wata muhimmi mai albarka shi ma kamar da alhamdulillah kowa san shi musulmi cikin alkhairi yake kullum cikin alkhairi yake kullum cikin jiran alkhairi yake yanzu mun tinkari wata wanda yake mai albarka shine watan muharar shi wannan wata yana da daraja yana da tawala yana da alkhairi mai yawa musamman yana daga cikin watanni wanda suke da alfarma tun kan musulunci wata ne wanda an haramta a yaƙi a ciki shi yana daga cikin wata watanni wanda suke masu albarka kwarai da gaske yana da haka suke dama tare watanni masu alfarma wanda ke suna da alfarma kan musulunci da ma musulunci ko musulunci ya tabbatar da wannan akwai tsada wanda ka wuce can ba ko zulqada akwai hajji shi ne wanda ya kai wanda muke ciki yanzu sannan kuma al-muharram wanda muke sauraron kama sannan gaba kaɗan shi al-muharram shi ma sai faraja. shi kuma rajab mun ke can baya kenan ko kuma nan gaba mun kaɗan saboda suna daga cikin watanni masu albarka watan muharram su salama ya yi magana a kansa yana cewa ah, shi wata muharram yana daga cikin watanni masu albarka shi ma a cikinsa ne ah, ake azumi na asura da ashura kuma shi ne farkon watanni na da shekara kuma shi zulhajji hajji nan shi ne ƙarshen watanni na na lissafi na musulunci da ce al-muharram safar rabi'i rabi'i jumada jumada rajab sha'ban ramadan shawwal zulhijja zulhaji to shi Hajji din wanda muke cikin wanda muke ban kwana da shi shine karshen watanni na lissafin musulunci daga gare shi ya kamata duk musulmi ya tukuri ma'ana ya tunani ya ga cewa menene ya aikata cikin shekarar da ta wuce wannan shekarar ta wuce shin ayyukan sana'ar alkhairi suka fi yawa ko aka san haka in aikan sana da haɗe suka yawa to ya kokari ya ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala in kuma ya lura ya ga cewa ayyukan sa wanda ya marasa kyau suka yawa ya kokari ya ta tuba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda kuma ni ya cewa wannan shekara da ta wuce to in Allah ya da abubuwan da ya kuskure in Allah da ba zai sake ba ya tuba wurin Allah subhanahu wa ta'ala dan saboda kamar da malamai ke fada suna cewa shi musulmi Allah ya bashi karfi biyu Allah ya bashi dama biyu akwai dama wanda zai iya waiwayawa baya gyaro akwai kuma dama wanda zai iya tafiya gaba ya aiki a kamar aka ce kamar ya kana aka ce manzala salama ya faɗa ya ce yake mumini khairun min amali niyyar mumini ta fi aikinsa wani hadisin wata rawaya na cewa niyyar mumini ablagu min amali iya mumini ita ce mafi isa daga aikinsa yanzu in mutum ya duba kuma sai aka bashi istighfari istighfari shi ne wayan baya da ta riba ba shekarar da ta wuce dinnan zulhaji dinnan na waiwa daga almuharram na bara zuwa safar zuwa rabi awwal rabi'ul akhir watannin da lissafa su ayyukan da ne marasa kyau suna da yawa to sai waya ya ce Allah na tuba Allah kamar da gafara ya istighfar ya tuba wurin Allah ya waya ya aiki na baya ya gyaro ya baya kenan kaga ka koma baya ka samu gyara baya kuma sai ka yi niyyar cewa in Allah da wannan shekarar dukkan ta baki da in Allah da za ka yi niyya ba za ka yi aiki na kuskure ba za ka yi ɗauka kyakkyawa ne duniya ka ta tafi Allah zai rubuta ma yi aiki kyakkyawa saboda kayan niyyar aiki mai kyau shi a ce yasa aka ce niyyar jimin abu lagu amali ga niyyar maharautun nan tun daga gare shi har zuwa zulhajji na baɗi wanda Allah zai kai mai zagayowa aikin alkhairi za ka yi ta yi za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi har ma ka zanna da kana iya kurkuta cikin wata kaza zan yi abu kaza na ɗari cikin zan yi sadaka iri kaza zan yi sallah iri kaza zan yi menene duk kai ne za ka yi abinda Allah baka dama ka zauna kai kai abinda kuma Allah baka dama ba ka samu dama to wurin Allah duk abin nan da ka tsara kamar da ka san in shekara ta kama gwamnatoci da hukumomi suna zan nasu tsara kudaden da za su kashe za mu yi aiki kaza za mu yi aiki kaza za mu yi aiki kaza su yi makan su budget to mu ma ya kamata mu zauna mu makan mu budget amma mu ce insha Allah za mu duk mu yi aikin alkhairi to da kai makan ka wannan kiyasin to insha Allah wurin Allah duk abin da ka kiyasta komai girman su za ka aikata in ka samu dama ka aikata to da lafiya wanda ka samu dama ka aikata kuma wurin Allah ka aikata so daga shi sa ake son niyya kuma mutum ya kokari ya yi addu'o'i wannan shekara da za ta shigo wadda za ta kama ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu din nan to ya kokarin ya ta addu'a Allah yadda muka ga shekarar nan lafiya Allah ya ba mu alkhairin da ke cikinta abubuwa kuma da ke cikinta wanda suke na damuwa Allah ka yaye mana dan saboda lalle shekarar da ta wuce an haɗu da abubuwa na damuwoyi sosai ya kamata mu daddage wannan muharram din nan mai kokari mai addu'o'i mu nemi cewa Allah shi ba mu alkhairai mu nemi cewa Allah kare mu daga dukkan sharrori wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kar mu kan mu sakaci kwarai da gaske dan malamai eh, in aka tambaye su suna da addu'o'i da abubuwan da ya kamata mutum ya aikata a cikin farkon shekara da ƙarshen shekara ba addu'o'i na nan wanda malamai suna yin bayanai a kansu ya kamata mutum ya daka cikin wannan kwanuka wanda suke na karshe din nan na zulhaji kuma ta kokarin yin addu'o'i a dariyan allah shi bashi da khairar da ke cikin wannan kwana 360 da zai fuskanta ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ba mu addu'o'i wanda muke karantawa da safe saboda mu samu mu kai marice lafiya kuma ya ba mu addu'o'i wanda in dare ya yi mu karanta in muka karanta za mu wayi gari lafiya akwai addu'o'i duban da ke bibiyar hadisan na Allah sallama da azkari na manzon Allah sallama to akwai addu'o'i da ake yi na farkon dare da farkon rana da sati da da wata to ya kamata ashe mai hankali zai tunkari kwana 360 to ya kamata ya bi al'khairi da ke cikin wannan kwanuka 360 ya nemi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga dukkan wata damuwa da ke cikin wannan kwana 360 saboda abu ne wanda kusan yadda yake ba kusan irin abin da za ka fuskanta cikin shi ba ya kamata lalle ne mai kokari mai addu'o'i mai sadakoki saboda ka shi yasa ma za ka ga a cikin kwana goma din wannan tun daga ɗaya ga watan muharram har zuwa kwana goma farkon shi har zuwa kwana goma na farkon shi muharram din malamai sun nuna cewa ana son mutum ya asibiti wannan kwanakan daga guda goma saboda ya samu alkhairin da ke shi ta addu'o'i in kwana goma sun zo na farkonsa to shi ne ake ce mata yawan ashura to ana son mutum ya kula da sadakoki da addu'o'i da kulawa da miskinai da kulawa da talakawa saboda ya samu wannan shekara ya samu a sama alkhairin da ke ciki kuma Allah ya kare mutum daga sharrukan da ke ciki kwarai da ciki Abu Huraira Allah ya kara da yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi shi manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa da cewa fifcin azumi azumin watan watan almuharram yace ba wani azumi afdal siyami ba ba'da ramadan shahrul layl muharram wa afdal salati ba'da ba'da farida salatin layl rawahu muslim abu hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafificin azumi bayan watan ramadan in kai azumin watan ramadan to ba mafi azumin da ya kai shi sai azumi cikin watan almuharram kuma watan azumi ba sallar da take sallar ta wuce da take bi masallar farilla sai sallah cikin dare ka tashi cikin dare kai sallah kuma haka bayan ka samu azumin wata ramadan to wannan wata na almuharram ka samu kai azumi cikin sa to shi ma yana bi ma ramadan wajen wajen samun daraja kuma sallah da zaka tashi kai cikin dare to ba sallah da ta kai kamar wannan fara da gaske kamar sallah da sallah zaka cikin dare take bi sallah farilla ita rana ashura din nan rana ce mai daraja rana ce mai albarka rana ce wanda ake son a azumi a cikinta shine ranar goma ga ga wannan wata na na almuharram manzo da sallallahu yana faɗa yana cewa a wanda ya azumi a ranar ashura Allah zai kirkire mai zunubi shekara ɗaya can bayan mun magana cewa wanda ya azumi goma ga zulhaji ranar arfa Allah zai kirkire mai zunubi shekara biyu ita ko wannan za ka samu karkare mai zunubi shekara ɗaya shi ma musulmi ya mai wannan hadisi kwarai da gaske manzala sallama da abdullahi da abu ce ya yi azumin ranar ashura kuma ya yi horo a yi azumin ranar ashura saboda ka azumi ranar ashura na da muhimmanci kwarai da gaske sai aka ce manzala sallama shi ma azumi ne wanda yadda muke yi musulmi ko mun ga yahuda ma sun kula shi suna yi zai ce to shi in allah ka yi mu shekara mai zuwa zan yi azumin ranar tara ga wata sanya na goma ga wata da sai magana sun sulama sai Allah bai sa ya samu shekara ba kan shekara sai Allah bai rasuwa saboda ka shi kaga ana son a yi azumin tara ɗin sannan a yi azumin goma ɗin saboda ka dan shi abin da sa ake azumin wata rana ne lokacin da manzon sun sulama ya hijira ya dawo madina ya dawo madina daga makka da ya zo sai ya samu mutane madina su ne yahudawa wanda ke madina suna azumin ranar ashura sai ya tambaye su ya ce to wai ku me yasa kuke wannan azumin ranar ashura ne sai suka ce ai rana ce mai girma wajen mu saboda rana ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da annabi Musa ya halaka fir'auna a ciki saboda haka shi yasa sai annabi Musa ya azumi a wannan rana sai maza Allah a ce a ah, ai rana a haƙƙo bil Musa ne ku mu ne mai cancanta bi koyi da Musa ba ba ku saboda haka sai maza Allah ya ce a rika azumin ranar Ashura ya yi horo kuma ya rika yi da Allah saukar da azumin wata Ramadan dan da aka tafi madina ba a azumin wata ramadan dan da aka baro makka daga sallu daga tauhidi sai sallah kai yake amma duk kawaidin islam da sauran hukunce hukunce musulunci an yi su ne a madina to sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to mu rika yin azumin ranar ashura duk mai musulmi su rika yi to da aka ta azumin wata ramalan sai shi to azumin ashura ya zama nafila wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama kuma ba dole bane amma akwai faralar sananan akwai alkhairar na kwarai da gaske saboda haka ita ranar ashirin na tana da muhimmanci kwarai da gaske a ah, wannan sallallahu alaihi na faɗa cikin hadisi yana cewa wanda ya rawata ma iyalinsa ranar ashura ka rawata ma iyalinka ka ƙara musu kusa abin da kake ba su ya yarwata musu ne ba ya ɓanna ba kamar ah, ana yin abinci a gidanka to a ƙara abincin kyau a kara mai daɗi a kara mai yarwa yadda talakawa za su samu su ci in ka rawata musu to kai ma Allah zai yalwata ma shi shekara duk shekarar nan ba za ta wuce mutunci ba ta ya kamata mu kokari mu tabbatar da cewa an samu ga da niyan Allah taimaka mana kuma Allah mana jagoranci barka mai sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-azim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa ilahi al-azim assalamu alaikum محمد مامون سماء رسولنا وهبت له نفسي وكل ممالكي يؤرقني ذكرى سراه بمكات وككت أسري أو سريت كذلك سريت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء بين ذين هنالك هناك تلاشى ku subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku rika